sannan ina kira ga mutane duk yanayin da kuka shiga ku manta da falalar addininku a kanku da kuma malamanku na addini ina jin tsoron mu zo wani yanayin da za a ɓata mana mutuncin malamanmu da kimarsu ƙaramin mutum wanda bai kai ya kawo ba zai iya kiran kowane malami a ƙasar nan ya sa hotonsa ya zage shi ya la'ace shi su ne limamanmu a masallaci su suke jagorantar mu su ne in muka shiga damuwa muke kai musu kuka su yanke hadari su yi magana a kai wallahi akwai abubuwan da malamai da yawa suna yi wasu sun rasa ransu wallahi ba ku sani ba wani kurin cewa za a yi wani ya rasa an jana'izarsa amma kashe shi a yi duk ka sani ba to ina jin tsoron mu zo yanayin da za a cire mana ganin darajar malamanmu da abu ya kai ya kawo kai sai a kiran malamai ana zagi kamar su suka kawo bala'i gaba ɗaya. da wanda ya isa da wanda bai isa ba mu nutsu fa malaman nan su ne suka saura muku yanzu wallahi azimu su ake jin maganar su da haka in kuka biye wasu suka ziga ku kuka zubar da mutuncin malaman suka zama ba su da kima to wata ran malami zai ce la ilaha illallah ma ce ƙarya kake bai da wani abin da zai faɗa yi tunda an ce kada a yarda da shi an ce a ƙaryata shi an ce kaza an ce kaza kuma wata kutula ne wani tunani ne in muku sani ba mun sha gaya muku akwai tunanin iskatu shaksiya ce idan ana so a gadar da barna a ƙasa ba a yin wannan barnar sai an zubar da duk mutuncin wani mai mutunci kamar yanzu yadda yake faruwa a najeriya ba wani babba kowaye za a iya zuwa a zage shi ƙaramin mutum ƙasƙantacce zai iya shiga gidan rediyo ya kira sunan kowaye ko basarake ko malamin addini ko dattijan ƙasa kowaye kowaye ya zage shi ya sa hotonsa ya ci mutuncinsa kuma a kwana lafiya to malamai masu cewa Allah ya ce annabi ya ce mu dai a matsayin mu na musulmi wallahi tallahi ba za mu rabu da malaman mu ba amma ba annabawa bane suna iya daidai suna iya kuskure idan har ka garin mutum zai iya yin kuskure a yi masa afuwa yana ga malamin addini yana da yana da haƙƙin a yi masa afuwa bai kamata a manta da duk alherin da malamai suke ta yi ba a rayuwarsu na hidima wa mutane da kira zuwa ga Allah su aikin kyauta suke yi don Allah suke nema to kada mu zo wasu ƙungiyoyi su shigo cikinmu na abokanan gaba su ta zuga matasanmu da samarinmu kan yin rashin mutunci har yaro karami ya bude wake shi wai malamin addini wani ya zo ya ce kaza kan mun wai wai a wai a zunguro shi to sai ka zunguro shi to wa zai hamun barin gobe akan wani abin da baka da tabbas akai wautar mu ta kai har da zamu iya faɗin wannan magana to wai duk abin da ake so a ci nasara a kansa sai aka ci mutuncin bayan Allah na kusa da Allah to ya za a samu nasara akai su waɗannan fattun annabawa da da manzanni abin da aka gaya mana in suka shiga masifa hatta kafaran su mutanen kirki na Allah su suke nema su je su same su wallahi hatta kafarai a makka da suka shiga matsi da talauci da fari billahi azimu su abu jahal su abu sufyan su wani sauran su zuwa suka ce suka ce ya muhammadu ka roƙan mana ubangijinka yayi mana halin da muke ciki to sai muka waye gari waɗanda muke ganin na Allah ne a lalace din sai muka zubar da su yan siyasa suka zuga mu muka ta zagin malaman mu to kwa zo wata rana kuma kuna ganin zalunci ana yi ku rasa wanda zai tashi ya musu magana in kun yi magana su turo tiya gasa a harbe ku gaba daya saboda wanda yake da kimar da karfin Allah a bakinsa da karfin manzon Allah da shari'ar musulunci ka ce bai da mutunci bai isa ba to kuma an taba rayuwa a ƙasa ba babba ba wani babban mutum irin wannan abun ne muke jewa yan uwa tsoro wannan abun da aka ɗauko na zubar da mutuncin sarakuna a ƙasar nan su suke kusa da mu su ne gidajensu yake dab da mu su ne suke da fada su ne suke zaman talakawa kullum duk da suna da laifukansu da kurakuransu mun ce ba su laifi ba da mu ba wanda bai da laifi su ne muke ji a matsayin mu na musulmi wani shugaban mu ne da sunan musulunci duk sarakunan nan da rawanin shehu usman dan fodiyo ne da musulunci da waye suka suke zaune to sai muka zo muka goyi bayan tsarin da zai zo irugurguje su gaba daya kun ga an zubar da mutuncin sarakuna ba kuwa? dan siyasa ku dama za a iya zagin sa a ci mutuncin sa sauran malamin addini to shi ma an zubar da mutuncin sa an yaƙe shi ranar da gwamnatin ta dawo tana kashe malaman ko tana musu wani abu ko wani azzalumin shugaba ya dauki wani malami wulakanta shi ito zarta shi ba ku da bakin da za ku yi magana saboda ya faɗi gaskiya za a zo lokacin da wallahi malami bai isa ya buɗe bakin sa ya faɗi gaskiyar ba sai dai kowa ya ibada sa gida halaka ta zuwa cikin al'umma don haka duk yanayin da za mu fada a ciki kada mu kuskura mu goyi bayan cin mutunci na malamai mu nemi hakkinmu inda ya dace amma kar mu shigar da mutuncin cin mutuncin malamai wallahi azimu bala'i ne matukar za mu rungumi cewa za mu wulakanta malamai mu zage su to fa Allah bai zai ba mu nasara akan abin da muke nema ba to ai shine suke nuna mana Allah ai shi suke ce mana ga yadda za mu kama Allah ar nema ya san muhimmancin malami ai ballantana musulmi sai waɗannan kalmomi na yarinta na rashin hankali kada kunci da yanayin da muke ciki mu dawo kan ƴan uwanmu jagororinmu mu zo mu yi fada da su daga baya kuma ba lalle mu samu biyan bukatar da muke so ba da haka lalle malamai suna da kima kuma suna da daraja kuma mun ce ba sa laifi wallahi za su iya laifi kuma wani malami zai zo ya ce malami ya yi kaza kaza ai shi ma malami ne to ka jira shi ma akwai nasu lokacin babu hikima malami a cikin malamai ya fito ya ware kansa ya nuna shi ne mai tsarki shi a karan kansa ya faɗi wani abu to kuma akwai abin da zai zo dole sai an nemo sauran malaman a haɗu a yi mutum da bai isa yi ba ba yanda za a yi mutum shi a karan kansa ya zo ya ce shi shi ne kawai na Allah sauran duk na banza ne akwai hadari a ciki ballantana yan titi yan gama gari wannan kan daman abin tausayi kenan a mana rikici a masallatanmu a koyawa yan iska dama su shigo masallaci nan gaba duk wani malamin da ya zo ya faɗi wani abu nan da ya saba ra'ayin wasu mutane shikenan sai su zo masallaci su zo da kuranga su hau kan mumbarin su su jumburo shi ya faɗo ya fasa bakinsa ko su kashe shi yana kan masallaci an kashe tunda an ce a zungure shi wannan rashin hankali ne wannan dabbanci ne kuma aiki ne ma wasu kuma ka yadda kamar yadda kai kana yin kuskure to wani ma zai iya yin kuskure ku yi fatan alkhairi wa junanku mu haɗu mu yi addu'a kuma haɗuwar mu da malaman mu haɗa kai mu yaƙi zalunci shine za mu samu nasara in muka cire malaman a gefe muka ci mutuncinsu to ba mu da jagora a hanya za a zo lokacin da yan iskan gari su za su rike gari kwar a ƙasar sudan nan ta ishe mu misali yaƙi yanzu da ake a sudan mutuwa wallahi azimu a hanya zai ga mutum ya faɗi a mutu saboda yunwa ba abinci saboda duk kasuwannin an ƙona su duk bankunan an ƙone su makarantun duk an ƙone su A rarrafe su gidaje na haya na masu kudi da duk sun gudu gida sai ga shiga to hawa nawa kaza an rasa ma nawa kowa ya gudu ya tafi ba abincin da za a ci ba za a iya zuwa jeji a noma ba bindigogi sun shiga hannun mutane sudan kuma wannan najeriya da kuke gani tana da muhimmanci a zuciyar duniya musamman akan harkar addini ana addini a najeriya daidai gwargwado kuma sun yi alkawari sai sun wargaza mu sai sun watsa mu da haka mu nemi hakkin mu kada mu bari a zalunce mu tabbas amma mu yi amfani da hankali mu yi amfani da tunani ba wanda zai hana ka nema aikinka amma ka yi amfani da tunani kuma kar ka bari wani ya yi aiki da kai ya zo ya jefa ka cikin yatsi abincin da za ka ci yanzu ba ka da shi na gobe ba ka da shi kuma ka zo ka jawo yakin da za a rufe kasuwannin a fasa kasuwannin a kone kasuwannin a fasa suto suto yan iskan gari su shigo A zalumai da suke daji su ɗauko bindigogin su shigo su yi ta abin da za su yi ta yi ai ta kashe mutane wanda duk baya son wani ya je ya amfani da wannan dama ibi dare ya je ya kashe tunda ai babu hukuma to wannan shine amana amana amana ƴan uwa muna jaddadawa muna cikin yanayi muna cikin damuwa amma mu yi amfani da hankali ko mu tuntuɓi manya ko da manyan nan muna ganin su a lalace ne dole babban da kake gani yana da wani tasiri da amfani da zai maka kar mu yi abin da zai zo yi mana da na sani mu shiga uku mu zo wannan sallar ta gagare mu kasuwar da muke gadara ta gagare mu zuwa gonar da muke so mu je ya gagare mu zuwa daman iris ake jira saura iris to kada iris din ya zama ta dalilin mu ne an zuba mana ido an yi shiru kuma akan arewa ni duk abin da yake damu na arewa ku ne kuke da masu kuɗi ku ne kuke da kaza ku ne kuke da kaza kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa yau da gobe ya kamata ya fassara muku me ake nufi da mu daka yan uwa dan Allah mu yi fayitin mu yi kokari wajen nemo wa kanmu yanci mu ta gaya wa shugabannin mu sai sun ba mu aikin mu wallahi ba za mu kyale su ba amma mu yi amfani da hankali da tunani kuma kar wani ya zo ya hada ka fada da dan uwanka kai wanda bai san hawa bai san sauka ba wannan ita ce shawarwari da za mu bayar kuma mu ki Allah zaman lafiya zaman lafiya yana da amfani wannan zaman lafiyan Kuɗin mu ba zai ba mu shi ba Allah ne ya ba mu shi musamman a jihohin mu irin wannan jihohi da Allah ya taimake mu ana ta dan samun ɗan abin da za a samu ‘yan Najeriya ku roki Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya raba mu da fitina ita fitina ta awa ɗaya idan ta ƙulla wallahi sai ta yi shekara goma tana ta yi abu ya gagara kuma in bala'in ya sauka duk ƙasashen duniya zuwa mana ido za mu yi za su yi ta kashe kanmu sai daga baya kuma a zo ana toya za a ya za bayan an riga an wargaza duk abin da za a wargaza shugabanni ku ji tsoron Allah ku daina zalunci daman zalunci shine sababin kawo fauda da tashin hankali a cikin al'umma kai ya zama ku ne sababin da za ku kawo yakin basasa da zubar da jini a cikin al'umman ku mulkin ba za ku iya yin sa ku ji daɗi ba idan kuna zaluntar mutane ku ba su hakkin su iya abin da za ku iya ku musu bayani kwantar musu da hankali kar ku bari ƙasa ta wargaje ta watse dukkan mu ba wanda zai ji daɗi ba wanda zai kwanta ya gidansa ƴaƴanmu da jikokinmu da tattaɓa mu za su iya yin wata muguwar rayuwa a ƙasar nan mara daɗi da haka muna kira ga 'yan uwa mu yi addu'a Allah ya kare mu da duk wata fitila. ubangiji ya yi mana damuwar da muke ciki shi fi sanin damuwar da muke ciki kuma ya kwatan mana hakkin mu a wajen wanda suka cire mana suka ci mana hakkin mu kuma i zaunar da mu lafiya ya Allah duk abin da za yi Allah muna neman ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kuma i taimake mu Allah kuma ya agaza mana ya ubangiji ka kare mu da dukkan kariyarka Allah ka tsare mu da tsarewarka ka sa aljanna makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan magabatan mu Allah ka tsare mana kasuwannin mu ka tsare mana makarantun mu ka tsare mana masallatan mu ka tsare mana duk inda muke amfanuwa da rayuwa da shi ya Allah kai mana mai kyau kada ka kama mu da laifukan mu da kurakuran mu ubangiji Allah ka kwantar mana da hankali Allah kuma ka duba halin da muke ciki ya ubangiji muna cikin yunwa muna cikin talauci muna cikin bukata muna cikin neman agaji da tallafi ya ubangiji ka duba yanayin da muke ciki taimaka mana ya Allah ka yi mana agaji daga gare ka ka ba mu tanyo da tallafi daga gare ka ya Allah ka tsare jinanan mu gaba daya ka tsare dukiyoyin mu gaba daya ka tsare mana mutuncin mu gaba daya